Um, um, au au fikin ma'adusin dan yazo ba an yi yace tawo ka share min gonan nan zan ba ka sa'i kaza ko zan ba ka au fiki kaza ba ya halatta kun gane ko ka ga nan abin nan to madalla to nan za a isa da mutane gonan na da yawa ko ko da dai a ah, zai bunka shirya yana yiwa in ba in ba mai da ko bai samu shi ne gona to in in eh, ina aiki amma ka san aiki nan ya ta zai canji kusan abin zan dai baka kai da rabin ƴaƴan itace ni da rabi ko kai da sulusi ni da sani domin abin yana da yawa sun yarda hmm. lafiya lau ba za a yi ba domin akwai shafi ciki Hmm. to mu ci gaba ولا ينكر عليه عملا غير عمل المساقات با الشرطا تعمل كومي شي mai aikin da an kace ta ka shayar da gona in dai ba aikin shayarwa ba saboda haka wato eh, gyara hanyoyin gudanar ruwa da gyara inda ake ba shi da ake yin shaganta ba a da sharaɗin kamar mai gona kun kun da ko kai da kawai da abin da ya shafe ka wala amal sai in shi fil harikun ba a ta mai aikin komai wanda yake zai fara cikin gona illa ma la da lahu sai abin da yake ba damu da shi ba mun shaddul habira kamar wani shinge ya ya kece inda dabbobi ba su ya da shi zai lahu da fira ko kuma inda yake magudanar ruwa ya ya ya ya sami kasa ya dabba ne da ya ke gudana yake wa zai musa ma'ilma shi ne inda ya ke faruwa ni zai an mushe da ma'a ba da shi zai kaka jinin ta ba don dai shi gyara shi dai za a iya yi. ana bayarwa da kafin abin da ciyawa kan tsarki da wanda ya zai kamata a nan gajiya. Mutum gonin wannan na gona da yi a mummunan aiki na daban sai dai abin shayarwa kawai. Yadda shiro alal amili to sannan kuma ɗan da duniya ne yana bukatar kilidi a tsogo kurin maza a samu mata madadin mai to yana aikin fari kun ga shi ne shayarwa sun wadda mana manaƙi shajar haka nan watan mana ki shajar haka nan kuma idan itacen sun nuna shi zan yana share ƙasa don in sun faɗi su haɗe da kyawu a tara wannan aikin fari ya yi lahumar ƙadin ma'in al-garbi haka nan idan ka ɗebo ruwa za a zuwa Eh, ga wurin gudanar ruwa sun ya ɓaci domin kasan sun zuba ruwa ake zai karkware kuma shi gyara don ruwa ya dora tafiya garbi wa faki ruwan da ake dobuwa wato shi ki gyara shi mutum ƙetul aini ko kuma yan ruwanin a rijiyar tana neman a yashe ta a yi yasanta shi kuma nashi ne ya shi ku zalika da abin da ya kama da wannan ja'izon an yi shari'a al'amur wannan ya halatta a shaɗanta shi da shi mai wannan aiki kun gane ولا ولا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائط من الدواب ان يا زن دا ما cikin gona akwai shanu suna shayar da ruwa waɗanda yake suna abin nan to in ka kai ka kasa kai mai gona in ka kawo mai shayarwa ba ka ce to da sharadin ne da shanu na sai ka bar su nan shi ya gudanar kawai sai dai kuma abincin da za su ci shi da samu Eh. wa ma mata minha fa ala rabbiya khalfahu in ya ta kama akwai saniya biyu ko uku ciki suna aiki sai guda ta mutu sai ga masa ta wata matsayin ta hmm? a ba biya wana bukatar dawabi wal ujra amma kuma abincin dabbobin ko kuma in yayi bukata ga

ba mu ba shi muke karatu gina yanzu na noma wannan shi mai gona shi amma shi mai na yana da taki hmm. shi mai mai shayarwa zai zo a cikin don in an ba takin nan a ganin su da kaya abin da zai samu to in ya zan takin na nan tare za su ki ɗaure wannan yana yiwa a ce domin ba wani aiki ne mai yawa ba amma ya ɗauko tashin daga wani ya kawo kago wani sabon aiki ya ta wannan ba ko ne eh. ana bin wannan wani aiki ne daban sai in ka abin nan an yi wata inda a wata tsada daban ba aiki ne wanda mun ka saba yi ba sai an wahala shi kun gane wata irin waɗannan abubuwa da mun kaɗo rai kamar noma mu raba ko menene ya kamata a ce wato malamai sun bincike su har sun ba da hukunci a kai su daidaita su da irin waɗannan amma duk ba wata kowane gari yadda al'ada ta saba ko an yi karatu ba a tunanin a bincika a daidaita saboda haka sai an ka ci gaba da al'adu na jahiliya na tun canza haka ne ko ba haka ba وعليه ذريعة البيان اليسير إن يعظم كمر أبنا أخيط أنفا wata inda ya in shuka ba ta fita ba nan ana iya cewa shuka ta domin abin kada ruwa ta kai gabansa wala ba fa an da zalika al'amir babu a da wannan aiki wato ga mai shi aikin din a ce albasa nan abin nan ita inda kan mutu bai abin nan ba ya koma shukawa a huwa ahallu ko wannan wato ya halatta gare shi ko kuma abin nan wato yana yiwa a ce in ka shuka abin da ka shuka na abin nan wannan naka ne babu lafi وإن كان البوال كثيرا لم يجوز أن يدخل في مساقات المخلة أما إن يعظم أن يقنفى بيوا wato ba ya halaka a jefa shi cikin aikinsa illa an ya kuna kadar sulfin min jami'i ko in ya zan gargadan kamfar da ta wuce ɗaya bisa uku ba to wannan ana iya abun amma ya wuce ɗaya bisa uku ya zama wani aiki daban ko a kala ko abin da ya kasa to abin nan wannan shirka daban mu koyi mu karanta wannan don shirka a kamfani sai rana wata yin Allah mu kai mu lawa ma na kasar da ko ina ne mun ka fara والعمل كله أهل مساجين أبنا ومنها أن يكون العمل كله على المساقة بسبب ما شاعر وبفتح الكعاف المساقة وهو العامل شنو ما أيكي والعامل والعمل القيام بما تفتقر إليه ثمرة ثمرة من السقي والآبار والتنقية وتو أيكن ذا سامة شيني أيكن shine abin da 'ya'yan itacen ke bukata na ya ruwa haka nan kuma abin da rijiyoyi ke bukata watan ya ci sanin da share yudin yadda ba da kuma in ya isa yanka a yanke wa iqamatul adwati min min bila sannan kuma da gyarawar kayan aiki kamar guguna wal masahi ko fartanya don sun abin nan shi shi sanin shi aje kun gane ko ba da ya sauke ba sai dai ya kula da su wannan ha an na rabbal haid la ya alaihi amalan daga cikin sharuɗa mai gonan ba zai shaɗanta masa wani aiki na daban ba gaira amalin musaka ba aikin shayarwa ba مثل أن يساقيه ويشرد عليه أن يبيع له ثوبا يشي زن باك غونا ناك شاير أما ده شرط إنك سنين يميجا كم يشي أن ترى كنكي ده shayarwa wani hau zalika ma la ta'alluqa lahu bis samari wato kenan kamar yana son ya amshi da shawa gare shi sai ka sayar min da wannan haka to وكذلك لا يجوز له أن يشرع عليه عمل شيء هكذا باية هلتا يشك أن تعمل أيك ولا أبو من شيء هو أن يكي فعلا شكين غونا في الحياة شكين غونا إلا ما لا بال له سأبين ديك باب أبين أم بعد عمود الشيبا لك إلا في دون قرن كنت فإنه يجوز أن يشتري عليه أنا شد أن تعي شد أن تعي شيء يشي من شد الحبيرة أنا تأولي ورع أبين أم نسو نسي in ya ɓaci da min da basira ko kun fara wurin tattalar ruwa shi ne ya fassara ya ce wajiya mujtama ilma inda ruwa ke taruwa ai maulai istima ilma inda ruwa ke taruwa ka tuhuri kamar abin da eh, gudanar ruwa ba famfo ba don da babu abin da su yi abin da aka shi ruwa na gudana ciki eh, wama wa amma bina'uhu min asliha amma a ce ya haƙa shi da kansa ya gina shi da kansa wala yajuzu an yusra zalika ala al-amil ba a shaɗan ta ce to sai kai wa ilayhi ashar bi qawli min ghairi an yasha bina'a ba da shi ya kaka shi ba la'anna zalika mimma yabqa ba da samara domin ha in yayi an kaɗe da ya itace zai bar masa wani aiki kenan nashi wanda yake ba biya shi ba kun kun da ko wa tanfiru sannan alal amili sa horon maza akan mata a kan aikin sa shi mai aiki ay alaihi shira'u ma yulqihu bihi wa an wa ta'liquhu wa huwa al-mazhab wa ko da ɗan alad da kamar ɗan lauje haka wanda zai kawo shi tsore yanka gina abin na aikin sa ne duka wa kan qiyatu manaqi shigar sannan da abin nan farka ce wuraren da itace ke hadu a share wurin jam'u man qa'i wato wurin faduwar ƴaƴan itace maudin ya kai ko fihi ma'ruwan da ruwa ke fadawa akan sa qala eh, hil misba misba qamus ne ba littafin shari'a ba man qa'i ma'i mustama'i inda ruwa ke taruwa kun gane ko ya islahu maqadil ma'i da wurin da ruwa ke faduwa mawdu'u ko wurin da ruwa ke faduwa ne garbi daga wasaki ya huwa dalu al-kabir guga babba shine garbi kun gani ya tazkiyatul aini sannan da tsarkakewar abin nan eh, marmaro wato kenan ya sa ake cewa wa hiya eh, kana wato share ta bima ya kawo fiha min turabin aw warqin wato abin da ke fadawa cikin na laka na turbaya ko kuma ganye wannan aikin sa mai gyara wasu sai zalika min amalin musaka مثل الجزار كما كما ان ayan ta kan sun ma shi yanke wal jarim ko kuma ya gyara wurin da zai tara itacen yan ayan itacen shine jarim wurin tara abin nan wannan duk ja'izun halan ne abin nan ja'izun ba da an yi sharuɗa al'amil a sharuɗanta wannan ga shi mai aikin wannan akwai daga cikin sharuɗa قال ولا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائض با يا هلتا اين بنن wannan eh, kullum shayarwa a kan fitar da abin da a cikin gona mina da na cikin dabbobi yadda mu bayyana ta cewa wa labdul mudawwana wala yanbaghi li rabbil ha'id ba ya halatta ba ya kamanta ga wani mai gonan an yi sake hu ala an yanzu a shayar cewa ta hokai aikin nan amma fa duk dawakin da a ciki ko kuma shanun da a ciki zan ɗebe min ma fi lahadi muna da tsayin akwai bayi suna aiki ciki ko dabbobi suna aiki ciki yace duk zando da kai ka kawo naka qala bahram qawluhu wa la yanbaghi ala tahrim yace haram ne la al karahatu wai ba makaruhi ne shi dai ba haram ne shi dai kun gane ko domin aikin nan zai masa yawa har ba ta iyaka ba kun ga ruwa in ka ba da aiki ko ka samu mai tsarewa ana ta yi ai wata babban abu ne don ba mai tsara ya zai kwancin ka alaka ta malam yana yaso don abin nan amma in ya zo ana bukata a yi haƙa doguwa wannan kai kai ne gona ka biya ka gane ya fara samun kasa mai karfi sai ya biya eh ya ga ya yi aiki mai yawa ba eh, eh. to abin da ya mutu na dabbobi fa'ala rabbihi khalquhu wato mai abin da ya mutu ne shi da kawo shi wa illam yashtari al-amil zalika ko da bai ce to in wani abu ya mutu ka kawo matsayin sa ba zai yi haka nan li anna al-aqda kana ala ala amalin fi zimmati domin wato aikin duka ana yi kamar ya gonin yadda yake yi da yana nan lafiya lau من هيئة تلك الدواب التي وقع وهي في كما دي شيء بين شيء wannan mutum zai to ya zauna matsayin mai gona saboda haka abin da ya iske min duk ba cewa a cire shi eh. Eh. to wannan da ba ne eh, kaddara bai hada komi da shi ba yake yana sanar da guda ya mutu ba ka biya an karni. <laughs> wato inda duka ya abin wato za a dubi in mutum ya yi aiki irin wanda shari'a ta ce a yi wannan kuma in ya zan ajali ya sauka ko annan kaga ba mai hanawa to wannan qatul ujara Thank you. ɗari biyar da nawa da talatin da ɗaya ta ƙarshe shi ya ce Allah ce baka wa hiya fil haid walau shirida khalfu ma'al amil lam yajid an shaddanta an in wata dabba ta mutu kai mai aiki kai za ka kawo ta wannan sharadi ba ya halatta wa ma naukatu dabi amma abincin dabbobin wal ya sannan kuma da abincin masu aiki waɗanda an kai tsada da su da amuhu wa kibran da tuhan su walil na kan mai aikin na al mashhuri da anna alaihi al amal domin aikin duk akan sani wa ilmu an yi alimusa bi da duk abin da na ayyuka wanda ya zata gare shi shi zai biya wa alaihi zari'atu wajibi ne kuma shi shuka wato wata min min lahamil awam wato abin nan بفتح الزاي وكسر الراء ذري مخففة والتهديد من لأن واتم نافكة ذريئة واتو كل أبنا الجاهلية واتو أبنا لو لن أبنا أخن واتو أبنا فرنانسة إيش المحن يعني أكرمك الله

wa ce ma ƴaƴan marmari ne gona ne wanda yake abin nan za a ɗaiɗi abu mai yawa yana iya nufa fa cikin nashi <laughs> to eh, eh, wato eh, an ka ce kuma shi shuka abin nan an fa wato al-zariyar ko al-bayanu da ai al al wurin da yake babu itace ya shuka wa sulusa ma duna in ya abin da ya abin da ya kasa sulusi kadan ne ana iya ya shuka wala ba sa an yurga zalika babu laifi a bar wannan kanfa lil amil ga mai aiki wa huwa ahallu ko yana yiwa a ce shi shuka don ya yi amfani da shi ai abin rabbul ahad lima min kira'il ardi bi juz'i ma ko kuma ya halatta ga mai gona shi kai ka shuka wannan amma yana cikin aiki wa in kana bayalu kafiran lam yajuz amma in ya zan kanfa tana da yawa to bai halatta a yin a cikin aikin shayarwar bajinai ba illa an yakuna qadara sulusu min al-jami sai ya zan ɗaya bisa uku ne na gonan duka fa akalla ko abin da ya kasa hasilin mas'ala ya bugai mas'alar take an albayar da yasu da jihu da kalin fil musaka kan fa ya kadan yana yi wa ce ka shuka ta don a ci gaba bi shuruɗi mutaqaddima da sharuɗin da na gabata ya tafi bil amilu wato shi mai aiki shi ke banta da wannan abu da ya shuka ai in sakata an in ba su magana ba na cewa cikin aikin namu ne gaba ɗaya wato shi ya shuka na shi ne a wuce raɗahu ko kuma ya ce in na shuka na wani ya yi su da ƙasar musa ƙasa in shan da rabu hulahu amma in shi mai gona ce ka shuka amma ni adda to babu in kana ya ta saqayil ma'i in ya zan samu shayar da ruwa abin ya ta saqayil amil in ya zan shayar mai aiki na samun shi kamar yi su da musa ƙasa bai da kalin kafir kamar in ya zan kuma ya aiki mai yawa wanda yake zai dauka zai dace hawisa da hulul amili aw aw ilba'ihi lahu bal yabqa li wal mutabarri yasaratuhu wa kasaratuhu bin nisbati li jami'i samarat la bin nisbati li haslati al amili wato ana da bidin in ba ya da yawa yana yi wa ce shuka in sun yi shiru shi ya dauka bayan nashi ko kuma da sharadi ya ce ni zan dauka a ce an baka amma in yana da yawa wannan ya halatta domin ya hada kenan da kira'i

a cikin gidaje eh? ko a gona a gona gara famfo aikin mai gona ne domin yana bukatar kuɗi da yawa ba abu ne wanda yake za a yi abin nan sai in ya zan kamar cikin lebaro ne akwai wanda ya iya dama akwai wanda ya sa wuta ya gyara to kaga irin wannan kaga kuɗi shiga domin dama ma'aikatan suna nan ciki ba su fita illa kawai mai gona ka gane ya an ce shi zai ci da su saboda ka shi ijarar da aikin su shi zai biya hmm. a'a da ya ce in ya zan dan kaɗan ne wanda yake ba kula ba kamar ya ɗanɗana ya ji amma in ya zama har zai tura ya kai gida daidai ne domin shi da rabi shi da rabi ba sai an ɗaya duk gaba ɗaya an ga ko an ga su ba domin ka fita daga babin da ake a gode tambaya cewa kan ya'ya da sun da kiwaye su. To ne ya cikar da ganin ka tun da an ce wannan garbi wannan da rabi abin da an ce ku raba ka za ka haɗa kai bacci hmm? mutum ya mutu gadon su za a raba ga magada daidai ne wani fada ya take tun da raba ba eh. mai hmm. wannan na cewa yace nakan ga idan wani ya mutu sai a ce a karanta waɗansu ayoyi na ƙura'ani kuma da fatan su zama sidda'u gare shi ga eh, eh, eh, mutum to nan me ake nufi da sidda'u kuma yin shi ya halatta wannan sidda karna ce wadda yake ba san ta sai daga dole wai in kun samu wani littafi da ake ce majmu'ul mubaraka wani almajiri ya yi mahalikin wanda yake ubansa ya mutu ya yi mahalikin an sa shi wuta ya ta ya faɗa a malaminsa shi kenan bayan haka nan kuma ya tafi ya yi mahalikin abin nan ya tsora karanta waɗannan su subhanallah kaza da adadi yana ba shi sai ya mahalkin kuma an ce da yamma an ɗaiɗe shi daga wuta an sa shi aljanna ya ta ya gaya malaminsa malamin ya ce eh, ya ta yi wannan yana zama addini shi ne fidda'u babu fidda'u kuma ba fidda ake cewa babu sabahu ba fidda ake cewa ba ya yi fanka in mutum ya rage wani abu ga aikin hajji ya bar farilla ko wani wajibi kamar wajen jiha ko bai kwana ne ba ko ya wuce rabin dare za a ce ba da kaza fansa ga wannan abu shi ne shida amma abin na awa wani aiki a ce a yin fansar babu babu cikin musulunci ka gane eh, saboda haka abin mai in wani naka ya mutu yi addu'a ka ce Allah ya gafarta maka babu lafi ka karanta qur'ani ko wasu ayoyi ka ce ka bashi ko karanta qul huwallahu kai mai sadaka amma a taro a yi da tsada babu ba lada a kashin ka ce ka fara mutane su a yi tsada ka biya a yi ta karantawa eh ba zai amfani mutum ba su waɗanda na su don su yi sun yi laifi domin aikin ibada makaruhi ne mutum ya yi ijara kansa ga yansa domin Allah ya aza masa shi sai ya biya an biya shi ko kuma shi mai aikin an aza masa idan yana da kuɗi ne zai to balle wannan ma da yake karawa da karai abin nan bid'a ce ta andalus ka gane ba kyau eh, wanda duk wani mutu ba laifi kai sadaka ta dukiya Allah shi gafa na yi dan wani wannan daidai ko kuma kai addu'a Allah shi gafarta masa ko um, uh, jama'a ku taimake ni a yin addu'a wa ni ya abin nan Allah shi ji kansa wannan kuma yana da kyau kun gane hmm. ba wannan ma in za a ɗebo daga cikin a bayar wannan haram ne domin dukiyar mai wanka kuma in ba shi wanka don Allah ko mai ɗauka in ba su ɗauka a yi tsada da su in ya so a biya su daga cikin kuɗin mamaci amma in an samu yi don Allah shi kenan mun gane yaya wajibi ne shi magana ya yi haram wanda ya ga ana haram ya kyale yana da ikon magana shi ma ya tarewa haka nan kaza ai an yi yi a da kunya hmm. to ya ce bi Allah fi arshin kunya ko ko a saba ma Allah arshin kunya wanda yake ma kana sai ka tambaye shi shin ni arshin kunya ayi yadda Allah ya ce arshin kunya ko ko ayi yadda Allah ya ce kunya a ba Allah ya ce to sai ka yi abin nan kada ka damu da mai magana ka yi ƙoƙarin jawo hankalinsa domin wannan magana ce wadda yake abin nan muyagun malamai na yi don su kanje abin nan mutane ga faɗin abin nan bai sai ya gama haɗi ka ce to wani a daidai cikin maganar ka ka gane to kamar ainihin a akan tattara kumban ainihin mamacin a baiwa wanda ya masa wanka wannan ko ya a shara to in ya zan shi shi mai wankan ya ce da tsada zai yi kuma an ka ga wata abinda za a bashin nan ya yi daidai da kima an ka ce kana iya karɓar wannan matsayin kuɗin da za a baka in yace eh shi kenan amma a ce a bashi sadaka wace sadaka ya yi aiki sannan kuma a bashi sadaka to na gyara shi <laughs> Eh, ana ana haka nan eh, ina jin ka bashi ita ka ce ga su ka bashi ko dai na bar ma bashi in ya so ba san ko sadaka ka ko kuma maimakon ka bani sadaka biya ne domin cin eh, abin nan sadaka na kasa ne an ce kiri ni ko na yi aiki aikin ne kamata ka biya ne ah. ko baka biya ne ba sannan ka ce abin da ka bani ka ce sadaka sadaka wa kun gane hmm. mai wannan tambaya shi mai wannan tambaya daga baya ce kuma yana roƙon addu'a ga ɗansa da ya to Allah ya ji kan shi kuma Allah hankali a kawo salati ga annabi amma sai na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, muna maganar wasiya ko wal'idku bi ainihi muqadda'un alaiha idan mutum ya yi wasiyoyi a yi kaza a yi kaza a yi kaza to daga ciki akwai a ‘yanta wane kuma sai an fara ‘yanta wane nan sannan abin da ya rage daga cikin filifin da a yi sai an fara yan ta wannan da an ka abin da an ka ayyana sannan za a yi kudi da sarrinsa ai alal wa ta'aya bil mali inda yake ba wani kaza a ba wani kaza ai sadaka da kaza a wanta wani to su duka sai an fara yan ta wannan وإنما قيمناه بهذا لأن الزكاة والكفارة إذا أوصى بها الميت مبدأ على الإتكي aw alal wasiyati amma wannan duka inda ya zan ba ba zakka ba ce lokacin zakka ya bai fitar ba in yace a fitar sai sai an fara fitarwa haka ne in ya zan ana jin sautu fara na rantsuwa ko na wani abin nan ko na na na na na na kashin kai ko wani abu da wannan da sai an fara yanzu domin su wajibi ne waɗansu kawai ba kansa لأن الكلام ليس فيه تجديد الاتفاق إنما هو في الوصية به wato ba wajen zartarwa ba yayi wasiya a yanta shi fas zakatu wal kafaratu mubadda a tare sai an in akwai kafara akan sa ko akwai zakka akan sai an fara fitar da su alal wasiyati bil itiki bi suratin masura kun gane haka dan kuma idan ya yi wasiya tun yana lafiya lau yace in na mutu wani ya zama ɗa sannan bayan da ya kama rashin lafiya ya ce in mutu kuma wani ya zama ɗa wannan ana ce masa mudabbar wanda an ka yanta bayan mutuwan mai shi to waɗannan duka cikin sulusun dukiya suke ɗaya bisa uku da dukiya to wanda ya fara tun yana lafiya lau ya ce ah, in ya mutu ya zan shi ake fara gabatarwa ga 'yantawa bisa ga wanda ya faɗa cikin rashin lafiya saboda haka da ya zan wanda ya ce ah, sulufin dukiya wata da ya ce in na mutuwa ne ya zama ɗa an ka ga kima shi misalin naira ɗari biyar sannan kuma ya ce in na mutuwa ne ya zan ɗa cikin rashin lafiya ah, wani wanda yake naira ɗari biyar ya zan sulhun dukiya duka bai wuce ɗari shidda ba to na farko kawai ya zan ɗa kun ne ko to ne cikin magari na tawa ko abin nan wato haka nan alama fil maral ne cikin magari ko abin nan duk abin da yake a yi cikin lafiyar shilau to ana gabatar da shi bisa ga abin da yake a yi lokacin rashin lafiyar. wa alama farar da bihi minar zakati haka kuma fa'ausa bihi abin da ya yi sake gare shi ya yi sake da shi na zakatun ya yi wasiya ya ce in ya mutu a fitar da shi fa inda zalika fi sulusi bi wannan dai cikin sulusin sa mubadda'un alwasa ana fara fid da shi akan sauran wasiyoyi na kyauta wa mudabbar fi haka mubadda'un alai wanda an kai an kai tun cikin rashin tun yana lafiya lai yace in ya mutu wani ya zan to shi ake fara gabatarwa wato ya yi ta karari ne don a nuna muhimmanci wai da za ka su ta hafa ahlul wasaya allati la tasbi aka fiha idan yace a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza wanda yake ba wasiya ce wadda ake gabatar da wani akan wani ba su duka daraja guda to sannan kuma sulusun dukiya ya yi kunci to sai a yi ta hafa ake cewa ba ta kamar misalin wannan mai naira ɗari biyar wannan mai naira ah, mai naira ɗari uku wannan mai naira abin mai can wannan mai naira ɗari eh, ɗari biyar ɗari uku takwas sannan mai ɗari ɗari tara ke sai a kasa tara mai ɗari biyar ya ɗauki kashi biyar mai ɗari uku ya ɗauki uku ko da ko da ya kai talatin talatin kun gane ko eh zai yi hafa kamar mutane da yawa suna bin wani bashi an sai da duke shi ba ta isa ba sai an lissafa ba gwargwaron kowa abin da zai samu kun gane wani rajulin rujo an wasiyatihi min idkin wa gairihi idan mutum ya yi wasiyya ya ce a ba wani kaza in na mutu a ba wani kaza in na mutu wani ya zan da in na mutu kuma yanta wani in na mutu kamin ya mutum ya gadari abin ya canza yana iya walwalewa sun gane tun da ba riga an sarrafar ba ya ce ya fasa in ya so su sun koma dukiya ya rubuta ya bar wasu cewa ya baiwa wannan ya baiwa wannan sosai wannan da ɗaya da cikin su sai yi sai ya zama da jona abu da ciki ya zai mallaka ba ya an zartar ba ai in yace a yi sai alkali ke zartarwa ba su ke zuwa su dauka ba idan mutum ya mutu ba mai iko ya taba dukiyar shi sai alkali ya ce dauki wannan kai kuma dauki wannan a ce dan me ya zai dauka ba sai ya baki ba sai in ka kayan ya mutu a baka sai ka sai ka dauka <laughs>

mudabbar ma'ana shi wato kenan baya na za ka zama da aw anta hurrun hurrun an dugurin ne kai dare bayan bayana thumma la yajuzu lahu bai'uhu har in yayi masa wannan wasiya to baya halatta ya sayar da shi wala hu shadmatu amma yana isa shi aiki ya masa halar da ya mutu wala hun taza'u malihi malam yamrad kuma in yana da dukiya yana iya karbe dukiyar amma in rashin lafiya ya kama shi to ba shi wa ba ya halatta gare shekar da dukiyarsa don yana son ya amshe kenan ya bashi tsiya tsiya wani huwa ta uha in kana a mata in baiwa ce yace in ta yi mutu ta zan iya yana iya takin ta kun gane don ko da ta haihu musai um, ana shi ne a kan kallon mm. idan kamar ya bata mai da da iko ya ce ya fasa mm? kamar ba ya bata masa da ya bata mai gidan eh. bara mai tiyafa yana da yin kulli tiyafa sa matukan da eh, abin wasiya ne ba shi ka yi ba wala ya daura mota kata ila ajali amma in yace bayan wata uku na ke ya ya dauki wata baiwa ta ce ce bayan wata uku ke zan biya ko bayan wata shida ke zan biya to wannan bai iya takinta don yana yiwa ta yi ciki kamin ta haihu ta zan biya ta yi mai kayan ciki babu aure babu babu bauta ke eh? eh, eh? matukar ya ce wa ya ko ya mutu ko bai mutu ba ya ce in wata ya wata zan iya kenan ba zai take ta shi ne zuwa ga ajali kenan kun gane in ya mutu kami lokaci ba ta zama ɗaya sai lokacin ya zo don nan ba wasiya ba ce oh, tun da ya ce wata hmm. shida in wata kaza ya yi ana saboda haka aikin tana nan ana ta samu haɗi lokacin da zan biya nan wasu ko wata yana kusani ba za a karo sai dai din ba a'a wala ya biyu ha baya sayar da ita wala hu an yi tajima kuma ya samu shi bautar da ita ba ta shi sa ta yi aiki eh. ba da daga cikin gado kenan ko da an kawo aikin da za ta yi yana cikin gado har kamin ta zan iya hmm. an yanta zai mala ha malam ya karu bil ajal kuma ya samu ya amsa dukiyar ta sai dai in ajali ya yi kusa ana ganin ya kama rashin lafiyar da zai mutu nan ba zai ya karbe dukiyar ta ba zai da mata fal bin min sulusi in ya riga ya mutu bayan ya yi wasiya bayan ya ce wa ne in na mutu ya zama da to da ya mutu daga cikin sulusi ya zan ya zan da cikin sulusi wal muta ko ila ajali min rasi bali amma wanda yace in wata kaza ya taho in ramadan ya kare ka zama da kamin ramadan ya kare ya mutu to wannan ko da shi ɗaya an gare shi ya zan da dan nan ba wasiya ba ce yan tawa ce zuwa ga ajali sai dai kamin ajalin ya zo ana iya sa shi aiki kun gane mudabbar ana iya cewa ke hmm? shi mudabbar ana iya ce an fasa amma mutakun ila ajalin ba a iya fasawa ko ya mutu ko bai mutu bakan in lokaci ya tawo kuma shi kenan ya zama da eh. akwai daga cikin zai iya cewa shi ya ga cewa ya da wannan babu abin nan girman ka bai sa ka kai kai hukunci don da kai da sauran koda jariri ne duk dai alkali zai diba kakka zalunce su ka gani kyau ana ba eh, da ya zuwa aikin da a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yana aiki kaza shi ne za a baka

amma wasiya sai wata shari'a ta yarda ka gane umar billah <laughs> eh, wal mukatabu abdu ma baki alaihi shay'un to daura fansa wato idan an ka daura bawa fansa ka biya kaza ka zanda wato yana yi wa a rarraba masa nujumin ko wani wata ya biya kaza ko kowace shekara ya biya kaza ran da ya gama biya ya zama ɗa gaba ɗaya to matukar ko da an yi eh, abin nan fansa naira dubu ko wani abin nan ko wani wata biya naira ɗari ko ko abin nan to matukar dai wani abu ya yi saura bai biya ba to yana nan bawa kun gane da ya kasa biya gaba ɗaya shikenan sai ya koma bawa ko da an amshi wani abu shikenan ba ah, a biya na samun yaƙi musu eh kwarai wani kitabatu ja'izatun ala abdu sannan ita kuma fansa innan nan ciniki ce tsakanin bawa da ubangijinsa nawa za ka bani in in yanta ka ina ka kaza har su yarda a cikin wani lokaci wato kowane wata ga abin da zan bayar sai sun yarda da juna minal mal na dukiya wato nujumu nujumu wato wata wata ko kuma mako mako biya da sun ka shirya shi shine munajjam kun gane ya ake ce tournament da Hausa yanki yanki kashi kashi amma kashi kashi ko babu ba ma'anar zamani ciki amma assalamu alaikum wa rama wa barakatuh شركة والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما wato sharika a yi kamfani da noma ya halatta shi ne sharika su zari wato a yi tarewa ga shuka za a zafin ya halatta za ta hannun su zari a cikin kuma in ma don abin shukawa irin wato da gare su ne su gaba da suka tare iri wani da da dama ba ta nan riba ta don tsakanin ta kuma kanin su abdu da ahadin na kasa gona na guda ne wani amal Allah ya kai guda da aiki wato kenan in an duba kira'in kasar ya yi daidai da aikin kasar wato kai da aiki ni da kasa amma kowa ya kawo iri أي العمل بينهما كما في جباء إذا في أيك المكسر والأرض في قراء أثر أثر سنت وقراء جباء بينهما أو كان بينهما كما جاء مناسب جباء أي أما سكا هذا سكا قوة كما كاوئي إذا أما إن كان البذر من عديما إن أنت سامدني بغيبا من عند عديما بغيبا ومن عند الآخر الأرض فمن لم يدقتا والعمل عليه كم أيكي أكان فا أو عليه ما كو أكانسا بك جبادي ورئي بين النسمة عرب ريبا فكان لم يجوز بأهلك بقى kun أنت an لو da ya zan laukan fil'allu ko البذر من إسمي kanil bazar لو إني hadihima yau shi ya kawo abin shuka wani inda la'asar Allah guda kuma ya kawo ƙasa wani amalu alaihi shi wanda adda ƙasa kuma shi zai noma aw alaihi ma ko kuma su gaba ɗaya za su yi noma amma dai guda adda shuka eh, iri duka warihu da nan a raba riba tsakanin su lam yaje bai halatta ba domin kenan eh, shi shi wancan ya yi kira in ƙasa da abin da take fitarwa annabi da sharhinsa أما آه، أما لو كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض غداد شوكا غداد قوي إيه. والأمل عليه سنة أيكي أكن ما كسر أو عليهما ما أقول أكن أكن ستاري وريه بينهما اما على بني بدوده لم يجوز واتو زي حلب تبع بيان اخذها من المؤمن ان واتو عبند بيان ينن كما يبدا انك في انتار بمغانا منطوق واتو مغانا مولدتاتا ان الدبير في عليه ياتي الى عودي هو على صاحب الارض بيتي ايتي اكانتا شيني كسر فيكون أحدهما أخرج البذر بس قوانين كما رأى واتدين في أهد شوكا والآخر الغداء هدة مكحسا والامل سنة أيكي وهذه يا هدى كسا كما يهد هدى أيكي شيء أدى أيكي شيء أدى كسا وهذه مسألة وهذه مسألة من شيء مسألة غداء ومن wannan ومن shuka كما da ƙasa ya tamil audu hu ala makharijil dabar yana yiwa kuma makharijil dabar yana yiwa lamiri ya kuma ga wanda ya hidda shuka kuma shi zai aiki wanda ya hidda iri kuma shi zai aiki sai ya kuma a hatu ma a karjan dabar wato kenan ɗayan su ya hidda shuka iri wani amala da aiki gaba ɗai wani akarin allah guda ya hidda aka wa hadi masala wannan wasu an masala ta biyu wa qawluhu alaihima aw wato aikin akan su gaba أي العمل عليهما وتأتي هنا أكان شو والمسألة بحالها وأن يهد كسع وأن يهد شوكا صنع أيكي أكان شو أخرج أحدهم الأرض قدا هد كسع والآخر لبدا قدا هد شوكة أبن إيم هذه مسألة وأن مسألة قدا هي مسألة الأخرى وضع كذا ثم أشار إلى المسألة الرابعة المكملة للمسائل صنع وصلنا بين لا تقول مسألة قدا wala ya tara wani arni ba sun kira in ƙasa guda wato su kasar ba ta su bace su yi kira in ta auka na ma ko kuma kasar ta su ce auka na li ahadi ma wa yudihi al-akhar a nasi ko kuma guda adda ƙasa gaba dai yace to rabin abin eh, kai in rabi wato kenan eh, ni da ƙasa amma kai ka ake ra'in rabi kamar ni kenan na bada rabi ka bada rabi wal bazar min inda da akhar ni min inda wahid wato ilmi daga guda wa alal akhar al amal guda kuma yana da aiki jaza ya halatta idan ta ƙara bat kimatu zalika in kimar wannan aiki da wannan yayi daidai ya ko yayi kusa da juna a wannan jarida a'a na qur'ani ne ba shi ya karanta aya ce ka ba shi ko ba ka don ka ƙara ilimi ya ilimi ne ya ya ba shi qur'ani karanta ina to karanta ta kan ni ce ka karanta sannan ka ji ka karanta ka ga qur'ani ne za ka abin mutum ɗari na karatu ne ko ba ka iske ni ka ka tambaye ni Allah ya sa wa zai ko kun ji kun ga kuma da ma da ba shi amsa ba masu irin wannan tambayar dan gaba kamar kar kuma karuwa da irin ta to mu ji bismillah malam madan da ne tabbaya to bismillah ci gaba ba wannan shi ne sura ta hudu sai ce wala yuktara al arda da sun kira in kasa gaba ɗaya sun kira in kasa wal bazaru min indi wahidin sannan shuka daga guda wa al akhir al amr wannan da aiki إجازة يا هلا إذا تقال قيمة ذلك إن أظن قيمة رأيك كأيدي دي قيمة شوكا يعني كم دعنا تقول فمكرم الشريعة domin wannan da wannan da iri wanda adda iri shi adda shuka duka eh to ashe kenan wancan aikin da yayi da abin nan kasa shi wannan ya kira in kasa da abin da take isarwa da yi wani aiki ba ka gane da ne ya zama da ne ya zama ya zama ya zama da da ka ga wato ba ya tsaya da da kira'in kasa ɗaya da abin da suke shigarwa ba ka gane kullum abin da ba aso shigan wato wani daga cikin su ya ke banta da kira'in kasa da abin da suke shigarwa ka gane ya ga maka don gonar wannan ba an karbe ta haya bane akwai mai ita musamman mai ita miji a haɗu a yi aiki shi ke da sai wannan ya ce a bari kawo ne sai kawo ne da ya kawo iri sai aka haɗu aka yi aikin tare ya halatta araba wani ƙarshen abin da san karfa to idan ya zan abin nan kira'in ƙasar yanzu ta ga wanda ya kawo iri ya ya abin nan shi ya yi kira'in ƙasa da abin nan nashi da abin da take tsirarwa don ni a kira'in da ya samu nashi rabon ƙasa rabin rabin abin nan a'a ba rabin aiki da aiki ai shi ya ba su aiki wata amma ya yi da rabin hatsin da ya kawo ko kuma rabin abin shuka irin ko bai kai ba amma da rabin na ya kira'i kafa hmm? eh, eh, shi da aiki wancan da aiki ko eh, amma abin rabin kira kira'i rabin kira'in a nuna kira'in da ya bayar na kasa a iri ya ta duk da na kira'in kasa da iri ka gane ta ba a kira'in kasa da abin da kake fitarwa kun gane wannan to shi kenan إذا يعني إذا لم قال لا تجوز أما ما يظن مسألة تخطي إن يظن أكل دا يأي دا عدنا منشن إلي بسيطة دا دا لا يحلتا آه، فإناني يأتي إذا تقال قديمة ذلك ولا ينقض ولا ولا ينقض في الكراء لأن غير المامونة غير أن تروى ga mas'ala mun kare wal amalu mafhum idza lam tataqarib la tajuz wa huwa kadhalika wa takun hadhihi al mas'ala hiya al mukammilah lil arba'ati mamnu'a inda yake wato wani ya kira in kasa da abin nan da da da da da da shi da iri ko mun da wa ga inda ta halatta kawai sai inda yake su duka ya hidda iri in ya fa ko guda da noma guda da ko abin nan guda da da ƙasa ko kuma sun duka da aiki ƙasa duk ba ɗaya ta su mu ci gaba ko ولا ينقض في كراء العدل غير مامونة قبل أن تروى. ينا يوم تنوي كراء قصى دلشي to in kaman mai nuna ne inda yake ruwan sama ake yi galibi wato za a samu ruwa babu shi amma inda yake ruwa sai ya taho a ba ya fara da cikin kasa sannan a yi shuka to wannan ba a tabbatar da yin kira'i sai ruwan ya shiga kamar ƙasar masar sai ya kawo an bayar kowa ya sa to ba ka kuma in kana da kalan da haka ba da kira'i kira'i ya tabbata kun gane ko don yana yi da wasu shekara min da ruwan da ruwa a cikin karfi ينقض بعد يا ينقض نبا ينقض ينقض في كراء العلم غير معمونة قبل أن تروى ومن ta تمرة في رؤوس الشجر فوجيها ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيها قدر قدر الثلث فأكثر ودع عن المشتري قدر ذلك من الثمن yau ga wani ciniki shina yi wa mutum bayan itacen gona ƴaƴan itacen gona sun nina sun fara nina mutum ya sai ƴaƴan itacen ba gonan ba ƴaƴan itacen kawai amma gabanin su fara nina to abin nan ba zai ba ya halatta a sayar da ita sai sun fara nina ko da itace guda ne daga cikin itace da yawa aka ga yadda yan na yana halatta mutum ya tawaye sai gona kun gane ko to a wannan kuma idan mutum ya sai tun da bata duka ba zai dakata to yana yi wa wato abin nan kaminta ne na wani hadari ya taho bayan itacen su baci kun gane ko to nan za a rage wa mutum ko ba za a rage wa mutum ba shine wannan ah, shine waman waman ta a tamaratan wanda ya sai 'ya'yan itace fi ru'usu shijar kan itacen su in ji Habibar bardan sai aka bata 'ya'yan itacen nan saboda ah, abin nan kankara an yi fayi da yawa saboda 'ya'yan itacen sun ka baci au jaradin ko fara ta ta bata au jalidin ko kuma abin nan eh, jalid da da kusan ma'ana guda amma jalid ya yi karfi wato abin nan ruwa mai abin nan da kararre ta waya abin nan au gairihi ko wani sa to fa in ujiya kadar sulus in ya zan dai bisa uku na na abin ya baci wato in an kasa 'ya'yan itace kashi guda ya baci fa aka tarko abin da ya fi dai bisa uku وديع عن da قدر ذلك من الثمن to sai a komo a kayar ma mai saya wato gwargwadon abin da ya faɗi in ya saya naira abin nan ɗari uku wato ɗari ya fadi kenan an raba yi an raba hasara kenan kun gane ko wa ma na kasa an an sulusi fa min al mutar amma in ya za abin da ya faɗi bai kai ɗaya bisa uku ba to hasara ɗaya ce gare shi shi mai shi mai saye da hasara ɗaya ne gare shi kun fahimta wala ja'ihata fi zari'i wala fi mai suriya ba da an yabisa in ya zan shuka ce wanda yake kai in ka ya kai za ka ci gaba da bada ruwa ko kuma domin abin nan eh, shuka in an yi ciniki sanannan da za ta abin nan to mutum bai ɗebe ba an sayar masa sai an sannan bayan haka abu ya to ya ɓaci da wannan abin shi da ya hasara kun gane gora ne na noma an an gero ka to ka sai gero shi kenan baka ɗaya ba sai to ya abin nan ya ɓaci eh, ko wuta ta ta ƙone shi kenan kada ya dansara don yana wa ka ɗebe ba ka ɗebe ba ka gane a ko ba su kanci abin nan yana yi wa kasa ya kamin kabin nan domin eh, ah, li'annahu la yubahu illa ba da yusi ba a sayar da shi sai ya bushe to ya bushe kasa ya kana ya ɗebewa kan ki ɗebewa har wuta ta wata kone shi wa kusa ah, ah, <laughs> shi kenan a ba ne ta shi shi ya yi tsaro a to wannan kuma ba kawai eh, yana ce ba ya yana yiwa a bashi ma ana ci